أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه a yau muna yammacin ranar lahadi goma sha hudu ga watan ramadana shekarar hijiran manzo tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi daga garin makka zuwa birnin madina yau dubu da da da hudu talatin bakwai wanda ya zo daidai da sha tara ko sha tara ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba dai muna cikin suratul hajji kuma mun kwana ne jiya akan aya ta 29 amma za mu tashi dai daga wato aya ta 29 din insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Allah subhanahu wa ta’ala ya ci gaba da yi mana bayani dangane da abin da ya shafi aikin hajji Allah yana cewa wato bayan an yanka abin da aka yanka ko dai na hadaya ga wanda ya tafi aikin haji ko kuma ga wanda yake bai tafi aikin haji ba ya yi layya ya ci daga layyan da ya yi ko kuma daga hadayan da ya yi kuma ya ciyar da wanda yake cikin tsanani da kuma wato bukata masu bukata kenan talakawa to sai Allah yake cewa sun mal yakatu sannan kuma su ɗebe ko su kawar da na tafasahun dattin da ke jikinsu da datti da sauran wato kazanta da yake a jikinsu su kawar da shi su kusa da shi bayan sun gama aikin hajji kenan wato bayan an zo an yi jifa jifan jamratul akaba ko jamratul kubra sannan sai ce wal yuhunu sannan su cika bakancensu bakancen da suka yi duk wanda ya bakance sai cika bakancensa yayi mun san mai ake cewa bakance da bayanin da muka yi ajiya wal yatawafu kuma su yi tawafi bil a atiq wato a daki mai alfarma wato dakin maka kenan daki da dadde ko kuma wato daki wanda yake yantacce shine dakin ka'aba wato wanda aka yantar da shi daga dukkan wani sabo an haramta aikata sabo a wurin saboda an yantar da dakin daga dukkan wani sabo da za a aikata kamar yadda muka ji dai a karatun da ya gabata to sai ya ce zalika Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya ci gaba da mana bayani ya ce wannan al'amari da wannan sha'ani wato kama yuqaddimul katibu imamu zamakshari yake cewa zalika din nan kamar yadda mai rubutu yake gabatar da wata jumla a cikin min kitabihi a littafinsa fi ba'adi fi ba'dil ma'ani a wasu ma'anoni da ya rubuta kuma idza arada al-khawd fi ma'anan akhar sannan yana so ya shiga ya kutsa cikin wata ma'ana wata ma'ana daban kala sai ya ce hadha wa qad kana kaza ko dai ya ce hadha ko zalika zalika wannan kenan an gane ko wato wannan bayanan da muka yi muku a baya yanda lamarin yake da sha'anin wa man yu'azzim hurumatullah hurumatillah duk wanda ya girmama wato wato shari'o'in Allah alamomin shari'a wato al'amura na alfarma a cikin shari'ar Allah wato al'amura masu alfarma da daraja a cikin addinin Allah ya girmama su wato man yu'azzim ma shara'ahu Allah duk wanda ya girmama abin da Allah ya shara'anta min ahkamiddin din na hukunce hukuncen addini wannan su ake kira wato hurumat na hukunce hukuncen addini wa bil ma'asi ya nisanci sabo wal maharim da abubuwan da aka haramta ya nisance su to wannan ne ya girmama wato abubuwa masu alfarma duk abin da Allah ya wajabta a yi ko ya hukunta ya shar'anta shi ya girmama shi ce wannan alaman addininsa ne mutum ya girmama ya mutunta a cikin zuciyarsa ba da baka ba a zuciyarsa ma'ana ya kokarin aikata dukan abin da Allah ya umarni da aikatawa gurgudun ikonsa duk abin da Allah ya shar'anta na hukunce hukunce na addini ya kokarin aiwatar da shi gurgudun iyawarsa kuma ya nisanci sako da abubuwan da aka haramta duk wanda ya zama haka fa huwa khairun lahu hakan shi yafi masa alkhairi inda rabbihi a wurin ubangijinsa wato wannan girmamawan shine mafi alkhairi domin zai samu lada a lahira a gurin Allah subhanahu wataala wanda kuma bai girmama hakan ba to kaga kenan zai hadu da fushin Allah subhanahu wataala don duk abin da Allah ya girmama shi idan mutum bai girmama shi ba girmama abin da Allah ya girmama shi ne ka ka bi abin da yace kuma ka nisanci abin da ya hana shine ka girmama kenan har cikin zuci don haka sai Allah ya ci gaba da bayyana mana sai ya ce wa uhillat lakumul an'am kuma an halatta muku dabbobin ni'ima wato wayannan dabbobi da aka ambata a baya bahi bahimatul an'am an ni am halatta muku ku ci ku yi amfani da su illa ma yutla alaikum sai dai abin da aka karanta ko ake karantawa a gare ku a cikin littafi wanda aka haramta ai a halalna lakum jami'al an'am mun halatta muku dukkan dabbobin ni'ima illa mastufniya fil kitabil majid sai dai abin da aka togace a cikin littafi mai girma shine alqur'ani kalmayita ka gani wal munkhaniqa wa ma zubiha li ghairi llahi wa da aka togace din kenan wato dukkan dabbobin nan na ni'ima an halatta muku ku yi amfani da shi ku ci ku yanka ku yi amfani da shi sai dai wanda aka togace dama wanda aka togace ko shine wanda ake cewa hurrimat alaikum almaitatu waddamu wa lahamul khinziri wa ma uhilla li llahi bihi wal munkhaniqati والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم duka waɗannan an tokace su kada ba za ku yi amfani da shi ba an haramta Allah ya ce an haramta muku mushi duk dabba da ta mushi a cikin bahimatul an'am haramun ne a ci mushi ba kamar yadda mushrikai suke cewa ba sai ce ai yaya za a yi a ce ba za a ci mushi ba bayan ko mushe yankan Allah ne Allah ne yanka abunsa ya mutu kai ka yanka da hannunka ka ci kuma balle wanda Allah ya yanka wato su suna ganin wai mushe wai Allah ne ya yanka don haka shikenan ya za a ci haka suke cin mushi ka gani ba wasu ba za su yi asara ba wai ma ya fi ma alheri ya fi ma amfani saboda yankan Allah ne <laughs> to shi ne kaga mu amma shari'a ta haramta wannan ba za a ci ba mushi ba za a ci jini ba waddama waddamu da jini biwuka kenan jini wanda ake nufi biwuka damun mas daman masfuhan jini me yake biyo wuka wanda aka yanka kaga suna taras wannan jinin sai a daskar da shi kamar sai zama kamar hanta sai ga ana soyawa ana sawa abinci ana ci suna amfani da shi masu cin jini ka duba irin wannan jidali jini a daskar da shi ya zama kamar yadda ka san kitse haka zai zama abin nan kai hanta sai a yayyaka shi kenan abin nan kuma jini haramun ne wal khinziru haka alade haramun ne a gani sai yake cewa wal mawqudatu da wanda wanda aka harbe ta a gani wal mutaraddiyatu da kuma wacce ta gangaro daga sama shine mutaraddiya wannan diyatu da kuma wacce wata ta soke ta daga hu akwai suna fada sai aka soke ta wannan sukar ta faɗi tana harba kafa kamar za ta mutu to shi ma an hana haramun ne ba a ci ba sai dai idan an tabbatar zai za ta rayu bayan sukan da aka yi mata da kaho amma idan aka tabbatar da cewa ta ke nan ba za ta yi rai ba to shi kenan ba za a yanka a ci ba to duk wayan nan an togace su ba za a ci ba ba a kawuka ka kawuka a <laughs> gani yanzu kawai ana bin akuya ko tunkiya ko kaza sai aka wurge ta da dutse ko wata sanda aka wurge ta da shi bab shine mawqudatu nan sai ta fadi tana shure shure to ai shikenan kawai kawai sai dai hakura sai dai aka tabbatar za ta rayu cewa wannan ba na mutuwa bane shure shure kaga shikenan za a iya a yanka a ce to tun daga ta tana tana nan da ranta bata mutu ba har an dau lokaci to a yanka sai ya yi amfani da shi Allah kiyaye shi a duma kuzatu ne duk suna babin makuzatu a ah, na farauta kaga shi kuncinsa daban shi na farauta kaga dalilai sun zo hadisai ayoyi hadis, abin nan sun zo cewa idan mutum yana farauta idan ya harbi farautar ya hango gada ko mariri ko bauna ko kaza ko kaza ko duk abubuwan farauta ko tsuntsu ne ya harbu yana so ya harbu lokacin da zai harba kibiyarsa ko mashinsa ko kuma bindiga hannun da bindiga yake amfani ko kuma da danko ko kwari da baka ko danko wannan da ake abinan danko an san danko ai eh basusa basusa sunansa kenan to eh ban ji ba yawwa dan nan shine formula mun fi gane dankon nan amma ba su sa kaga wannan sai an yi ta kokarin fasara <laughs> to irin wannan idan mutum zai harba sai a sunan Allah da ka bismillah ka harba shikenan in kuma da kare kake farauta ko da shirwa ko shaho ko mikiya za ko wanda suke training din wannan suna yin farauta da su san mikiya suna suna kawo farauta har gada ko mariri ko abu na hizu kama zuwa yake ya rikita wannan abu ya ta rikita shi wajen ido wajen kansa yake zuwa ya ta buga masa fifike yana pop yana ta abu nan dinsa yana gudu yana binsa yana abu yana cakan idonsa ko wani wuri sai faɗi ƙarshen ta yi mutu to idan za ka saki shahon ko karen zuwa kan farautan to sai ka sake ta da bismillah lokacin ta ta kama an ka zo ka samu ta kama dabba ta mutu to shikenan sai ka sai ka dauka kawai ka gyara ya halatta ka ci saboda ka saki karen da da da bismillah ga wanda suke zuwa farauta kenan ka gani in kuma ka samu karnuka guda biyu da naka karen da wani kare to ko ɗaya cikin masu karnukan ba wanda ya halatta ci tunda kare dai ba zai magana ba balle ya ce waye ya kashe a cikin ku hmm. saboda tun tunda shi wancan ya sako shi kai ka saka kaka karnuka guda biyu a kansa to kawai ba za a ci ba sai hakura kawai sai dai aburo namun dawa kuma su zo su cinye ka gani wannan kuma don haramun ne kuma ka ce za ka ci wannan saboda akwai shakku kila ba ka ranka ba ne ba ko ka zo ka samu kibiya guda biyu ko ka ga abin nan alaman bindiga biyu har sashi biyu ne ya harbe shi watakila naka hasashin ne ya harbe shi ya tsere ya yi ta gudu wani kuma can ma farautin ya gani bai ga ya mutu ba ya harba to yanzu a cikin ku ba san waye ba wanne ne nashi ka gani to haka ba za a ci ba irin wannan shi din ne ai ai shine ai saboda an samu biyu a jiki ba naka ne kadai ba ai shine wace hinda ba zaka cin ba ba wai don ai ga dan naka ne kadai dama shikenan tunda ka bismillah an ka same shi a mace shikenan ko da washe gari ka same shi matukan alaman harbinka ne ka gani kawai kuma tabbace da ka harba shi kenan ko da a mace take sai ka ɗauka ka ci to kaga komai babu abin da addini ya bari komai Allah ya yi bayanin sa yadda za a rayu da hukunce-hukunce da dokoki da komi da komi ba mu da bukatan wani wata doka ko wani hukunci ko wani tsari wanda wai muke da bukata mu cike wani gibi a cikin rayuwarmu na musulmi mu aro wata doka ko wani tsari ko wani abu na mu cikin gifin rayuwar mu ta kyau babu ba mu da wannan bukatar sai dai abu biyu ne kawai ko dai ilhadi da bijirewa addini ko kuma jahiltar addinin har ake tunanin sha'awar wani tsari ko wata doka na wasu mutane da ba musulmi ba Allah su kiyaye to shine yake cewa an halatta muku wannan kenan kaman mai abin nan maita haramun ce wato almunhanika haramun ce wacce ta aka shaƙe ta kenan almun almunhanika wacce aka shaƙe ta wani aka ko aka sa mata wani abu aka shake ta sai ta mutu to kaga wannan dabbar haramun ne a ci wa ma zubiha li ghairi llahi da duk abin da aka yanka ba dan Allah wato saboda wani Allah aka ambaci sunan wani Allah aka yanka ko aka yanka saboda gunki ko aka yanka saboda aljani kamar boka ya ce a kawo abin nan za a yi zuba aljanu jini an je gun boka to duk wannan naman da aka yanka haramun ne a ci shi sai ce fajitani burjisa Allah ya ce bayan ya halatta mana dabbobin ni'ima sai ya ce fajitani burjisa ku nisanci kazanta min al'authani na gumaka wato kazanta ta gumaka kaga wannan kamar ana sa mana kyamar botan gunki Allah ya kirawo gumakan ma kazanta najasa na gumaka mu nisanci wannan ai istanbul rijis alladhi huwa al ta kama kama tajtanibul anjas ku nisanci wato gumaka kamar yadda kuke nisantar kazanta da da najasa to haka ya kamata ku nisanci bal wajibi ku nisanci gumaka yadda kake nisantar najasa wa huwa ghayatul mubalagha fi nahyi wannan makurar kaiwa karshe ne na hani an ta ya ga bautawa gumaka wa ta'zimiha da kuma girmama gumaka wato kama ana wannan ya kai makurar na, na, nisan ta hana mu daga bautawa gumaka ko girmama su tunda an ce najasa kaje kana girma najasa kamar yadda mutum ne zai dauko najasa kawai tara a gidansa yana bauta masa to haka wanda yake bautan gunki kaga wannan akwai rashin hankali a cikin kenan ne bu kaular zuhur kuma ku nisanci kaular zuhur magana ta ƙarya magana ta, ta, shine magana ƙarya mutum ya nisanci ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi abdullahi dan mas'ud da waninsa annabi yana cewa abin nan al'adul abin nan unabbi'ukum ala ala kaba unabbi'ukum bi menene an akbarin akbaril kaba'ir ba ku labari game da mafi girman laifi mafi girman laifi sai annabi mutu sahabbai suka ce eh bala ya lalla to shine sai sai ce al-ishraku billah na farko shirka da Allah sai ya ce wa uqul da saba wa iyaye wa kana muttaki'an ya kasance a kishin gide ne yake wannan bayani yana kishin gide yake ba su bayani kawai sai tashi sai tashi zaune fajalasa sai ya zauna sai ya ce ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur shi sahabin yace fa ma zala yukarriruha bai gushe ba yana ta maimaita wannan hatta qulna laita musaka yana ta maimaita sun suka tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ala ku saurara kaulin zur magana ƙarya ka gani a wani wuri to kaga saboda girman kaga ƙaryar ita tana da sauki a baki kaga tafi sauki ma sama da kaje kai shirka da saba iyaye saboda shirka yana da abu ne mai wahala ma ka yi kokari ka dauko gunki ko ka wani aka tsara wani abu kana bauta masa ba Allah ba kana ko kaje gunki gun ko ka duk wannan yana galibi yana da wala wai yawanci mutum sai ya yi ta abun nan da zuciyarsa haka haka sabuwa iyaye haka iyayenka su maka umarni ko su kira ko su maka wani abu saka wani abu ka bijire yana da wahala sai ku ne suke da karfin halin haka to amma qaulul zur magana ta ƙarya haka kawai za ka zaune za ka furta ne kawai ka faɗa wani lokaci ma baka hararo girman laifin ma na ƙarya din kawai sai mutum ya dinga shahara ƙarya yana faɗa to ka duba annan fa annabi fa yana kwance yake faɗan al-ishraku billah ku dubi girman shirka kaga kaulun zur zurde bai kai shirka girman laifi ba amma abin da yasa annabi dinka maimaita wannan maganar saboda saukin a saukin harshe saboda yau da gobe mutum yana yana har ya saba hatta dama annabi ya faɗa wani hadisi har yanzu da na bukhari da muslim hadisin abu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yana cewa a gani ko abin nan آه، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فاغني شيء اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور فاغني وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ce karki ku kashe ku da ƙarya ku nisanci ƙarya annabi yana tunan ta wannan maganar mutum ya nisanci ƙarya duk abin da zai faɗa sai ya faɗi ƙarya ba gaskiya ba ko an tambaye shi kaza sai ya faɗi ƙarya ba zai tsaya ya faɗi gaskiyar abu ba ko ya ƙirƙiro ƙarya ya rinka yi wa mutane ƙarya sai ku nisanci ƙarya domin ƙarya tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci fajirci ko wuta ta yi duk wanda yake fajirci da ya zama fajiri to dan wuta ne sai waka sai annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana karya kuma yana kirda don ƙarya ya ta harar kadhib yana kirda don karya ko da yaushe ta gani hatta ba inda Allahil kadhaban wato kullum shi karya kuma duk abin da zai yi ƙoƙari zai ya shirya karya don ya ya shirya wani abu duk rayuwarsa ko wani abu yake nema ko me zai faru shi tunaninsa ya zai yi wace ƙaryar zai yi ne don ya burge mutane wace ƙaryar zai yi ne don yana ta tunani shi tunaninsa ƙarya kawai Allah ya sauke to kaga wannan duka ƙarya kenan wani wuri ma annabi yana gaya mana ma hadarin ƙarya ma yana cewa man lam yadda ka gani ah, man lam yadda'a qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yadda da'amahu wa sharaba ka duba hatta azumi annabi yake cewa duk wanda bai bar magana ƙarya ba da aiki da ƙarya to ba Allah bai da bukatan wai don bai da bukatar yunwansa da kishirwansa wato Allah bai da bukatan azumin ma da yake yi to kaga wannan ba karamin wa'idi bane wannan ba karamin wa'idi bane Allah ya sauke to kaga anan ne Allah yake cewa ijtanibu ar-rijsa min al-awtan wajtanibu qawla zur ku nisanci kazanta na gumaka sannan ku nisanci kuma magana ta ƙarya da kuma ba da shaida a kan ƙarya na'am حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لا a nan Allah sai ce fa'a wato ku nisanci shirka ke kenan ma'ana ku nisanci botan gumaka ku nisanci ƙarya fa'a lilla halin kasancewanku kaga mansuban ne anan ala hal kuna fa'alillah halin kasancewa kuna masu wato kuna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala kuna masu tsarkake addini ga Allah kuna kauce wato kuna tabbata akan gaskiya kuna kauce wa dukkan abin da ya saba wa addini shine hunafa kuna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala ghaira mushriki nabi ba kuna masu shirka da shi ba wato kada ku dinga shirka da Allah wa ma'ana ma'ilina ilal Musulmi muslimina lillah kuna masu karkata zuwa gaskiya sannan kuna masu mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin dokokinsa ghaira na bihi ahadan kar ku tara shi da kowa wa man yushrik billah Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah faka annama kharra minas sama'i misalin sa kamar mutumin da yayi sama daga sama sai ya fadu kharra minas sama'i ya fado daga sama zuwa ƙasa to kaga wanda ya faɗo daga sama sama kololuwa sama fa a saboda shi a sako shi ya faɗo ya yo ƙasa kaga kafin ya zo duniya ya halaka ko kafin ya zo kan ƙasa ya halaka ma sannan ya faɗo kan ƙasa irin faɗo wanda zai kasan ba ƙarar bala'i ba ne in har ma da sauran ran shi to in ya faɗo ma ko motsi ba zai ba ko ma ya fashe gaba ɗaya saboda bisa ga al'ada in aka in mutum daga irin kololuwan sama inda jirgi ke zuwa dinnan in aka saki mutum to kafin ya zo ma zai kace kace ne kafin ya zo kasa kace kace zai to kaga mai wani misali da Allah yake bayarwa kamar mutumin da harra mina sama ya fado daga sama fa taqdafu hutairu tsuntsaye su dinka fautashi su dinka fuskashi kaga ya fa yana tawa ka wannan tsuntsaye zai taka ya yagi abin da zai yaga wannan ma ya taka ya yagi abin da zai yaga wancan ma ya zo ya take shi ya yagi abin da zai yaga kowa yana takarsa yana fautar yana fautar rabo da zai samu na naman jikinsa takdafu Hutsairu kenan al-khataf shine kamar yadda shahu yake zuwa dauki dan tsako haka zuwa yake haka ya suro ya su ya dauke ya tafi to haka shine takdafu khataf kenan khataf ya khataf ka gani wannan malam ce tamfilu ne lil mushrik fi dalalihi wa halaki misali ne ga mushriki cikin batatai da halaka wa man ashraka billah duk wanda ya shirka da Allah fa ka annama kada mina samai fataqtafu tayru sai tsuntsaye su su fauce shi wa tumazziquhu kullu mumazzaqin su kekketa shi dukkan kekketawa to kaga wannan shine misalin duk wanda yake shirka da Allah wato ma'ana halakakke ne halaka kuma na tashi hankali mummunan halaka ya fada babu halaka da ya fada irin fadawa ga shirka duk wata halakar za ka fada ya fi sauki sama da ka fada shirka Allah tsare mu da shirka au tahwi bihi rihu ko kuma iska ta wurgo shi fi makanin sahiqin a cikin wani wuri mai nisa shine sahiq fi makanin wato iska ta wurga shi shine tahwi ta wurgo shi ta yo ƙasa da shi da ƙarfi zuwa zuwa zuwa fi makanin cikin wani wuri sahiqi mai nisa au asafat mana asafat bihi rihu iska ta ta, kada shi hatta hawat bihi fi ba'd al baida hatta jefa shi a wani wuri wato wasu mahalaka masu nisa wannan shine misalin wanda ya shirka zalika wa man yu'azzim sha'airallah Allah ya ce wannan kenan saboda haka duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah shine sha'air Allah ai zalika ma wadahu Allah lakum wannan shine abin da Allah ya bayyana maku min al ahkami na hukunce hukunce wal amsal da misalai wa man yu'azzim umur duk wanda ya girmama al'amuran addini wa minha a'malul hajji daga cikin alamomin addini din akwai ayyukan hajji wal adahi da kuma ayyuka na layya wal hadaya da kuma hadaya duka wayannan suna cikin alamomin addini duk wanda ya girmama ya tsare ya tsare ya aikata kamar yadda Allah ya ce to fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga cikin takawa ta zukata wato yana daga cikin tsoron Allah a cikin zuciya domin girmama Allah a cikin zuciya shine yafi tasiri sama da mutum ya girmama kawai a baki zuciyarsa ba ta girmama abin ka gani a ah, sai ce fa inna ha min af'alil muttaqina lillah wato girmama alamomin addinin Allah yana daga cikin ayyukan masu takawa masu tsoron Allah Imam al-Qurtubi yace adafa taqwa ila al ya jingina wato takawa zuwa ga zukata li'anna haqiqat haqiqatat taqwa domin haqiqanin tsoron Allah takawa fil qalbi a cikin zuciya take kamar yadda zuwa hadisi at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna har ya fada sau uku wa ashara ila qalbihi ya ila sadrihi annabi ya ishara zuwa ga zuciyarsa cewa attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna zuciya wato takawa na cikin zuciya wasu sai yi amfani da wannan daman sai su aikata barna wayan kar masa nasiha yayi abinda ba daidai ba sai ce kai domin ai attaqwa ha huna to kaga wannan jahilci kenan iyakar jahilci saboda ai takawar ta ka inda da takawar ba za ka yi wannan abun ba inda da takawa dama ba za ka yi ba ai takawa ita take zuwa kan gaba rashin ta akan gaban shi yasa ka aikata abin da ka aikata ka gani na to ah, saboda haka sai ce ah, ah, abin lakum fiha ko ka karanta لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين Allah yake cewa lakun fiha manafi'u kuna da abubuwan amfani a cikin wato waɗannan dabbobi kenan da Allah ya ya ya halatta muku kuna da abubuwan da na amfani gare ku kamar yadda muka wuce a baya yace la kun fiha manafi'u tamu muka karanta liyashhadu kai manafi'a lahum nan ma ya ce lakun fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da abubuwan amfani cikin wannan abubuwa da Allah ya halatta muku dabbobi wanda za ku yanka a matsayin hadaya wanda za ku yanka a matsayin layya ko sha'anin suna sannan kuma za su haifa muku ya'ya kamar yadda malam ya ce lakun fil hadaya manafi'un kathiratu min durri wato kuna da amfani mai yawa game da dabbobin nan da muka halatta muku dabbobin ni'ima saboda za ku samu ad-dur nono wanda zuma ku za ku samu nono da madara ta hanyar wayannan dabbobi wan nasal da ƴaƴa suna ta hayyafa muku ya zama arziki a gare ku saboda mallakan su ya zama arziki war rukub wasu kuma dabbobin da aka halatta muku kuna hawa ila waqtin ila waqtin ariha har zuwa lokacin yanka su hatta waɗannan dabbobin ni'iman ana hawan su kamar raƙuma kaga mutum ya halatta ya hawo idan ma zai je aikin haji daga garin su in raƙumi zai hawo sai hawo raƙumin da zai yanka din sai hawo har ya kawo shi makka yayi tan ayyukan sama akanta in ya ga yana gani yana ɗan rauni a jikin ba zai iya tattaki ko abubuwa wanda suna da nisa to sai ya amfani da wannan dabbar sai ranar goma ga wata kuma ya zo soke a matsayin hadaya kaga duk wannan abun amfani ne da Allah ya halatta mana ka gani to shine yace summa mahilluha sannan kuma bigiranta da za a yanka su wayannan dabbobi din ilal baitul atiq zuwa ga daki mai alfarma wato daki mai daraja daki da dadde an gane ko wato mahallin da ake yanka wannan dabba wato ba a yanka dabban hadaya din sai ranar goma ga wata shine mahallinta mahalluha ila baitul atik baitul atik zuwa harami kenan dama mina a harami take mina tana cikin harami saboda haka duk hudud iyaka iyakar harami ya kai har can saboda haka nan ake yankawa kuma wannan ana yankawa ne ranar goma ga wata ba kamar yadda wasu suke bada da cewa za iya yankawa kafin ma goma ga watan ba da akwai masu bada wannan fatawa kuma wannan fatawa ce ta kuskure ma'ana mahallu ha ilal baitul atiq shine wurin da za a yanka ta shine baitul baitul uh, atiq wato nan daki mai alfarma shine amina kenan ai thumma makana dhabiha wurin da za a yanka fil haramin haramin fil haram a harami ne za a yanka bi makkata aw mina anan makka ko mina wato sai ranan goma kenan ga wata wa khassal bait ya kebe dakin ne bi zikiri da ambato anan yace ilal baitul atiq bai ce ila mina ba saboda li'annahu ashraful haram domin shine mafi mafi daukakan mafi darajar harami ka kauli ta'ala kamar inda Allah ya ce hadayan baligal ka'aba wali kulli ummatin ja'alna mansakan Allah ya ce kowace al'umma mun sanya musu mansakan wurin da za su yanka dabbobinsu na layya ko hadaya shine mansakan kenan wata fasara kuma suna mansakan cewa mun don akwai kira da ta zo kira alhamza da kisa'i cewa wali kulli ummatin mansikan kaga da kasra aiwa abin nan sinun kasra amma wannan kira alhafsu da warshu da sauran qurra duka suna karanta shi mansakan da fataha to ma'ana za ka iya cewa mansakan wurin yanka ai inda za a yanka dabbobi a wajen zaka je aikin haji kuma aka je aka wajen layya da kuma sauransu sannan kuma ban sikan ma'ana inda an sanya musu wato duruk ko ka ce dariƙatun lati ya ta'abbado na Allah hanyar da suke bauta wa Allah kowace al'umma an sanya musu hanyoyin da nan za su bi su bauta wa Allah subhanahu wata'ala kowace al'umma da kulle ummatin ja'alna minkum shir'atan wa min haja a wani wuri kamar yadda Allah faɗa cikin sojul ma'ida ai shara'ana li kulli ummati mun shar'anta wa kowace al'umma min al'umami asabiqa sabiqa da suka gabata min ahadi ibrahim tun zamanin annabi ibrahim muka shar'anta musu makanan wuri lizabahi saboda yanka taqarruban lillahi domin neman kusanci da Allah qala ibnu kathir ibnu kathir yace yukhbiru ta'ala annahu lam yazal zabuhul manasik wato bai gushe ba yanka dabbobi na na hadaya na ibada dabbobin da ake yankawa shine manasika nan wa iraqati dima da kwararar da jini da ake yi wato shine na yanka dabbobi kenan ma'anan kwararar jinin kenan ala ismillahi akan sunan Allah bai gushe ba haka ake akan sunan Allah ake zubar da jini mashru'an an shar'anta shi fi jami'il milal a dukkan addinai gaba daya duk addinin da Allah ya aiko annabi da shi to Allah ya shar'anta masa yadda zai zubar da jinin sa ka gani a dukan addinai ba wai musulunci ne kawai suka fara ba Allah ya yi shar'anta muku haka sai ya ce a liyadhkuru smallahi domin su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'am akan abinda aka azurta su ko abin da Allah ya azurta su da shi min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima su ambaci sunan Allah lokacin da za su yanka ka gani wato mun yi umarni gare su kenan yayin yanka din an yadhkuru smallahi su ambaci sunan Allah sannan su yanka shi da wajihihi ta'ala saboda Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima su yanka shi shukuran lillahi don godiya ga Allah alama an ama bihi alaihim akan abin da ya ni'imta su da shi akan sa ko a kan su min bahimatul an'am na dabbobin ni'ima na raƙuma da shanu da kuma kananan dabbobi sune awaki da tumaki kenan bayyana ta'ala annahu yajibu an yakuna zabuhu liwajhihi ta'ala Allah ya bayyana mana anan ya kasance lalle ko kuma wajibi ne ya kasance yankan da mutum zai ya yanka domin Allah subhanahu wataala don neman yardan shi wa alasmihi kuma ya yanka akan sunan shi ya ambaci sunan shi sannan ya yanka li'annahu huwal khaliqul raziqu domin shi yayi halitta wayannan dabbobi ma Allah ne halitta kuma ya baka izinin ka yanka ba don izinin da Allah ya bayar a yanka ba bai halatta ka yanka ka kama wata dabba da ranta ka yanka Allah ne ya baka izini ya kuma halatta maka kai don haka sai ya ce dole ka ambaci sunan shi ba ambaci sunan wani ba in ka ambaci sunan wani ka yi shirka dole sunansa za a ambata yayin yankawa kuma a yanka domin sa don neman yardan shi ba domin riya ba ba domin mutane su cewa ne kaza kaza ba in zaka yanka saboda Allah zaka yi kai ikhlasi a cikin sa shine bayanin da Allah yake mana a cikin waɗannan ayoyi kuma shine arraziqu mai azurtawa la kama kana al-mushrikuuna yadhbahuna lil awthan ba kamar yadda mushrikai suke yankawa gumaka ba ko su yanka wa bokaye ko su yanka wa aljanu da sauransu sai Allah ce fa ilahukum ilahun wahidun abun bautan ku abun bauta ne guda daya wato dukkan jama'a abin da za su bautawa shine Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi falahu aslamu Allah ya ce gare shi kadai za ku miƙa wuya gare shi kadai ku tsarkake ibada zuwa gare shi shi kadai wasu taslimu li hukumihi wa da'atihi kuma ku sallama wa hukuncinsa da kuma da'a gare shi sai Allah ya ce wa bashiril mukhbitin kai bushara ga masu kankan da kai masu da'a da biyayya shi sune mukhbitin wanda suke da'a da biyayya a halin kaskantar da kansu gaban Allah subhanahu wataala sune wanda Allah zai girmama dama ma tawada ma tawada ahadun lillahi illa rafa'a duk wanda ya kaskantar da kansa ya kankantar da kansa ya nuna shi ba kowa bane a gaban Allah ya karbi dokokin Allah da shari'o'insa ba tare da jayayya ba to wannan shine wanda Allah zai girma shi wanda kuma ba haka ba to zai zama kaskantacce tun daga duniya har lahira wa bashiril mukbitin kai bushara da albishir ga al-mukbitin masu da'a da biyayya suna masu kankan da kansu ai bashiril mudiina mutawadiin wayanda suke da'a masu kaskantar da kansu alkhashiina masu tsoron Allah bi jannatin na'im kai musu bushara da aljanna ta ni'ima za a ba su aljanna thumma wasafa ta'ala al-mukhbitina bi arba'i sifatin sannan kuma sai Allah ya sifanta su waye al-mukhbitin don kar wani ya ce to shi ma yana cikin mukbitin don haka sai Allah ya kawo siffofi guda hudu waɗanda su ne duk wanda ya hada su to ya zama mukbit da shi ake kenan sai Allah ya ce الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كنجي سبوبنا الذين نن bayanu ne lisifati almazkurina min almukhbitin bayan ne ga su waɗanda aka ambata cewa su ne mukhbitin almukhbituna su ne alladhina waɗanda idza zukirallahu idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su firgita su tsorata wato sai su tsoron Allah wato ambaton Allah nan ba wai a ce musu Allah kawai a shiru ba hmm. a ambata musu ayoyinsa da dokokinsa da irin azabar da tana da wanda ya saba masa ban za ka faɗi wannan ai sai ka jawo ayoyi da Allah ya bayyana wannan nau'in azaban da kuma cewa wanda ya saba din ga abin da za mu yi da kuma aka bayyana musu nimomin Allah subhanahu wataala da zai wa bayinsa na gari to in aka faɗa mutum wannan sai ya tsorata ya raurata sai sai Allah ya nisanci saba wa Allah subhanahu wataala sai ya rika kusantar Allah saboda ya kauce wa fushinsa ya kusance shi domin ya dace da yardarsa da rahmarsa to wannan siffa kenan wanda duk aka masa wa'azi ma'ana aka yi masa wa'azi aka ambata masa Allah to yana tsoron Allah yana nisantar sako baya yin abin da ya ga dama sannan yana kokarin kusantar Allah ta hanyar aikata da'a da biyayya gare shi subhanahu wata'ala wajilat qulubum ai idza zukira Allah khafat sai su tsorata warta ashad sai su girgiza ka gani li zikrihi saboda ambaton Allah subhanahu wata'ala wato zukatansu ulubuhum kenan kafat war ta'ashat ulubuhum zukatan sai su tsorata su girgiza ishraqi ash'ati jalali saboda haskawan hasken girman Allah alaiha akan zukatar fa ka'annahum baina yadai kai ka ce kamar su suna gaban Allah ne waqifuna tsaye lokacin da ake gaya musu Allah aka ce Allah ya ce annabi ya ce ana faɗa musu aka yi su rinka jin kamar ga su ga Allah suna tsaye ake ake kamar Allah ne yake musu magana saboda girmama Allah da suke yi to haka duk abin da aka gaya musu za zai tasirantu a cikin su za su yi yunkurin aikatawa duk abin da aka ce a yi na alheri za su yi duk abin da aka ce a nisanta na shari za su nisanta za su nisanta ka gani wali jalali wa azamatihi mushahadun mushahidun kuma za su kasance kamar masu gani ne kamar suna ganin girman Allah da kasaitansa a gabansu wannan sifa ta farko kenan wanda aka karanta musu ayoyin Allah ma na aka yi musu wa'azi to ko nasiha suna tsorata su tsoraci Allah su ƙara nisantar sako su nisanci shaidan da son zuciyarsu sai su ƙara kusantar Allah subhanahu wataala domin dacewa da rahamar Allah da yaddansa kuma domin dacewa da kaucewa fushin Allah subhanahu wataala sai na biyu sifa ta biyu sabirina masu haƙuri alama a a kan abin da ya same su a rayuwa suna da juriya da haƙuri ay na fi sarra'i wa darra suna haƙuri a yayin yalwa suna haƙuri a lokacin tsanani da tsanani wato lokacin suka samu yalwa suna haƙuri suna cikin haƙuri da bautawa Allah subhanahu ta'ala duk wani abu same su yalwar su ko wadata da Allah ya musu ko mulkin da suke da shi baya sa su dauki mataki suna yin haƙuri lokacin da suka shiga tsanani ma aka jarabe su talauci da rashin to haƙuri suke yi ba sa raki ba sa aibanta jama'a kawai sai dai su koma ga Allah ko su tabbauta su yi ta koma ga Allah suna tuba har Allah ya yi musu halin da suka shiga wannan ita ce siffa ta biyu ka gani suna hakuri akan akan cutuwa ka gani alal amradi akan rashin lafiya wal masa'ib da musibu wal mihan da wahalhalu na duniya wa sa'irul makarihi da duk sauran abubuwan yi wanda dan adam baya so a rayuwa in ya same su to suna hakuri da juriya kamar yadda annabi yake faɗa cikin hadisin sahabi ibn sinan radiyallahu ta'ala anhu hadisin muslim ya shi da isnadi sahihi annabi yake yana cewa ajaban li amril mu'min abun mamaki ga al'amarin mu'mini mu'mini al'amarin sa akwai ban mamaki a ciki yace walaysa zalika li a illa illalahu a wata ruwayar yace ce ina amurahu lahu kullahu khairun dukkan al'amarin sa alheri ne walaysa zalika li a illa illalahu hakan baya tabbata ga wani sai ga mumini kaga mumini kawai yake da wannan yace komai na duk halin da yake ciki alheri ne yake ciki ya laita shiri ina ma mutum zai gane haka ya fahimci wannan ya kyautata niyyarsa a duk yanayin da yake cike zama kowane hali ka samu kanka a ciki lada kake samu alheri ne gare ka a gurin Allah shine yake cewa in a sarra abun nan darra sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu ad-darra'u sabara fa kana khairan lahu idan ya samu yalwa ya samu kansa cikin yalwa da ni'ima da jin daɗi da wadata shakara sai gode wa Allah yake ya gode wa Allah ka gani ko lisanan wa kalban wa jarihatan a baki zai gode wa Allah zuciyarsa ma tana kudurce Allah ne ya bashi wannan nema sannan kuma gabobi yana yana biyayya ga Allah yana da'a ga Allah da wannan nema da Allah ya bashi kaga shine shine shakara kenan a shukur din kenan shukur ba wai kace alhamdulillah da batar baka bane kawai a'a ka yarda Allah ne ya baka neman nan a zuciyarka kada ka tara Allah da wani a cikin wannan sannan kuma ka gode wa Allah a fatar baki sannan kuma ka aiwatar da wannan ni'imar da gabobinka ka gani shi yasa Allah ya faɗa bayan ya koro ni'imomin da yawa annabi Dawud da wala qad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awu bima huwa tsayra kaza kaza kaza har alanna lawul hadir wa har karshe sai yake cewa i'malu ala Dawuda shukran wa kalilun min ibadiyya shakur bayan ya koro ni'imomin da yawa Dawuda ni'imomi na addini da ni'imomi na rayuwar duniya tunda Allah ya bashi ilimi addini ya bashi annabta da manzanci ya bashi littafi yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan kuma ya bashi ni'ima ta duniya domin eh, yana da ilimin technology ilimin engineering ka gani shine Allah yake faɗa yake faɗa yake cewa ka gani ko eh, abin nan an ni'mal ratin wa qaddir fi sardi ka gani so ka ka ka sana'anta wato asar abin nan sulki sulaki ka dinga kera sulaki na yaki abin nan yana sana'a ne na kira yake da kuma da kuma ga technology da komai yace wa saddir fi sabi ka ai eh ma sabiqatin ka kera sulaksula kai sannan kuma wa qaddir fi sabi ka auna cikin cikin tufafin da zaka yi ko kuma sulken da zaka dinka ka dinka auna shi kana measurement din sa ka auna shi ka tsara shi don kar yayi yawa kar yayi kaza da sauransu kaga wannan technology kenan Allah ya bashi bayan daga nan sai ya ce i'malu ala dauda ya kai annabi dawuda da kai da iyalanka da sauran jama'a ku yi aiki ku yi aiki da ni'imar da muka yi maku kaga dole sai ka aikata ka yi aiki shukuran saboda godiya ga ni'imar da Allah ya maku Allah sai ce wa qalilu min ibadiy shakur saboda kaɗan ne cikin bayina suke gode wa ni'imar da ne masu Allah zai musu ni'ima a musu butulcewa Allah ba sa gode masa Allah ya bashi wadata sai butulce dinga sabawa Allah da wannan wadata ya dinga sako da barna Allah ya bashi mulki ya rinka kama kariya da mulkinsa ya rinka sako da barna baya wa Allah kan Allah ya bashi ilimi ya kauce wa wa Allah subhanahu wataala ya rinka wa Allah Allah ya bashi ni'ima da duk sauran ni'imomi da Allah yake sai ba zai bujire wa Allah subhanahu ba zai ba zai yi biyayya ga Allah ba to abin da ake so a gode wa Allah wato da harshe da baki kenan da kuma zuciya da kuma gabobi ya zama akwai alaka mai ƙarfi tsakanin zuciyarka da bakinka da kuma gaɓoɓinka a lokacin da Allah ya maka wace ni'ima daga cikin ni'imominsa ka gani to saboda haka mutum ya zamo sannan kuma wa in azabahu darra'u shakara ay sabara fa kana khairan lahu in kuma cuta ta same shi da musiba da wahala rashin lafiya talauci rashi shiga kakanika yi dukkan waɗannan sune darra'u sai annabi ya ce sabara sai ga mumini ya haƙuri haƙuri sai mai da al'amarin zuwa ga Allah ya san Allah ne ya kaddara wannan abubuwa saboda haka sai ya koma ga Allah ya yi hakuri baya raki baya suka saboda haka wannan shine abin da ya kamata wannan su sai siffofin mukhbitin saboda haka siffa ce in baka siffanta ba ba za ka shiga cikin mukhbitin ba sai ka siffanta da siffar da Allah ya bayyana kuma wannan siffar ba za ka siffanta ba in baka daure zuciyarka ba sai ka yi struggling dama annabi ya faɗa ya ce wa man ya ta'affaf yu'iffuhu Allah wa man ya tasabbar yusabbirhu Allah me ma'anan ya ta'affaf shine kai yunkuri ka dage kai struggling wajen dorawa kanka kamun kai ka daure ka daure zuciyarka ashe sai kai struggling ba kawai zaka waye gari ka zama mutumin kirki ba sai kai yaki da zuciyarka sai kai yaki da shaidan. to lokacin da kake yunkurin kana kokarin kamun kai sai Allah ya sauƙaƙe maka hanyar zamowa mai kamun kai sai Allah ya sauƙaƙe maka hanyar zamowa mai haƙuri Allah ka taimake mu to shine wasabiri na kenan a gani to shine yace alama a sabon akan abin da ya same su kenan sai yace wal muqimi salata da kuma masu tsayar da sallah wanda suke tsaye da sallah kaga sifa ta uku kenan suna tsaye da sallah bisa uh, uh, wajibanta da sharudanta da komai suna cika sallah shine muqimi sala ai alladhina ha suke bayar da sallah suke aikata ta fi auqatiha a lokacin ta da Allah ya ayyana ba wani abu da zai dauke musu duk wani abu ba zai dauke musu hankali akan sallan ba duk abun da zai dauke maka hankali ka je wajen ka shagaltu da shi kuma ba da'a ne ga Allah ba ya dauke maka hankali akan sallah musamman ma kana sane amma saboda ka fifita wancan abun akan sallah to wannan baka cikin mukfitir haka kenan kai kan kana kana arataye kenan baka san makoman ka ba shine mafi sauki kana ba baka san makomar ka ba Allah sauki amma a ce mutum zai fifita zai fifita wani abu daban kamar musibar da muke ciki na sallah na, kallon baldin nan kaga wannan baldin wallahi mutane yahsabuna inna nasa ya yi nan, wallahi wa huwa inda Allahi azim ai musibar babu kowane lokaci ba ɗaya ne a gurin mai kallon bal shi ɗan bal dukkan lokuta na duniya kwanakin shekara gaba ɗaya ne a gurinsa ba wani wani lokaci da wai wanda Allah ma ya girmama ko ya alfarmanta shi a gurinsa bai da alfarma shi bukatarsa dai shine kawai ya biya bukata ya gamsar da sha'awarsa kawai na abin da yake sa a gaba ba ruwansa da abin da Allah ya ce na Allah Allah bashi daga bayan na samu lokaci na yi kuma ka ce wai kai bawan Allah ne kasiban wazuran kuma inda salata kanat kitaban mawqutan idan ka yin sallah a lokacin da Allah ya ce sai lokacin da ka dama ka zo za ka yi fa Allah ba zai karbi sallar ba domin magana biyu malamai suka yi a nan hatta wadanda suka ce za ka rama sallar su ma kan sun ce zunubin nana ko da ka rama dama magana biyu ce kacal malamai suka yi akan wannan dukkan malaman duniya ka sabani biyu suka yi wasu suka ce ba za ka rama ko kai ma ba za ka karba ba kuma su ne maganar su fi karfi da hujjoji saboda ruwan Allah don ba amfanin Allah kake kai kai yamma kuma ya ce ma ga lokacin da za ka yi sai ba ka yi a lokacin ba sai ba ruwan Allah da sallanka dama sallan ka ba amfanin Allah kai kake wa kanka ka gani to saboda haka suka ce ko kai sallama ba karba ba wasu malaman kun suka ce a zaka iya zaka iya ramawa su ma ishadi suka yi kuma wal mujtahidu kad yusibu wa kad yakhtu amma wayannan dalilai ne karara suka nuna ko kai sallama za karba ba to saboda haka wanda suka ce ma zaka rama din su ma kansu sun ce zunubin na nan wa anta asim sai ka ci gaba da istighfar da tuba to ko ka dama sallama fa ba karban ta zai ba su dai kawai suna suna ganin dai da ka zauna kawai haka gwamma dai ka yi din dai shine ma'anar fa da ka ce ba ka yin ba gwamma ka yin kawai kuma ko da ba ba za ka karba ba gwamma dai ka yin dai akwai matsala a ce wai wai bal ana sallah ba wai sallan tarawih ko kaza ba har farilla ma amma shi ba zai saboda an sa lokacin bal din na lokacin sallah ne ko kuma ana cikin bal din lokacin sallah zai don haka ba zai iya barin bal din nan ba don ya fi muhimmanci a gurin sa shi ma mai bal din nan baya kaunar ka wanda kake kallon baya kaunar ka baya kaunar manzon ka baya kaunar littafin ka dan adawan Allah ne amma shi ka fifitawa ka fi son ka bashi lokacin ka akan ka ba mahalicin ka ya kamata mutum ya tunani kai da kanka za ka yi tunani ba wai sai wani ma maka tunani ba kai ka auna ka gani ka yi wa kanka adalci ka kaddara kai ne mai gida a gida ka sa aiki yaranka suka ƙi suka ce sai lokacin da suke so tukuna kai mai gida ka yaƙuri muna da wani abu daban kuma suna neman suna jiran kuma lokaci ka ba su albashi sai ka ce ai ba komi kenan ka yi wa kanka wannan lissafin ka gani kar mutum ya da kansa yana cewa shi yana musulmi yana kaza yana kaza musulunci ba wai da'awa ba ce ba aiki ne ba da'awa ce da baka ba ba wai don haifi mu cikin musulmi ba ne shi yasa wanda kafirin da ya zo ya musulunta a yau in kai sa'a sai shiga aljanna kafin kai amma abin mamaki a ce wai ana irin watan ramadana watan ramadana jama'a ku dubi falala irin na watan ramadana wanda annabi sallallahu alaihi yake faɗa duk ramadan ya zo yana cewa atakum shahru ramadan al-mubarak a wata ruwaya ce atakum ramadan al-mubarak faradallahu alaikum siyamahu ka gani duk wannan abun bishara ake wa juna da ramadan saboda alherin da tarin albarka da ke ciki ba wai kawai ka shigo cikin ramadan din bane dole sai ka aiwatar da abubuwa shi yasa annabi da jibril suka yi addu'a annabi al-jibril ya ce Allah wadaran duk mutumin da ramadan ya shigo bai yi abin da zai nemi kusanci da Allah ba Allah sa sai ce annabi ka ce amin sai ce amin mai addu'ar jibrilu aminun lahi fisab wanda kun Allah da ya siffanta jibrilu ko innahu laqawlu rasulin karim ذي watin. inda zil arshi makin. muɗa'in samma aminun jibrilu kenan sannan kuma wanda ya ce amin ma'anan amin Allah ka amsa addu'an nan shine afdalu khalqillah aminun fil ardi fil ardi sama'i wal amintaccen Allah a sama da ƙasa ba daɗin Allah kuma ka san ba wanda ya sa su wannan aikin sai Allah tunda ba sa yin abu sai da umarnin Allah subhanahu wataala a ce ramadan ya zo ko kana shirmenka a cikin sauran watanni da ba ramadan ba a ce ramadan ya zo amma ka kasa natsuwa ka kasa yi wa kanka faɗa ya zama ba bambanci tsakanin ramadan da wanda ba ramadan ba wajen kiyaye abubuwa azumi fa ba wai fa ka daina cin abinci ka daina shan abin sha shine azumi kawai fa ba kan mutum ya rudu da wannan ba wai kawai ka daina cin abinci ka daina shan abin sha shine azumi fa shi yasa sau da yawa annabi yake faɗa sau da yawa mutum yana yin azumi amma ba shi da sakamako a azuminsa illa alju'u wal atash sai dai yunwan da ya sha shine sakamakonsa kishir wanda ya sa shine sakamakonsa amma a ce ramadan ya zo abin takaici ana sallah amma sai ka ji ana kwala ihu wai an ci bal ana sallah fa bayin Allah na gaban Allah jama'a a gaban Allah duk wanda yake sallah almusalli yunaji rabbahu kuma annabi yace duk wanda yake sallah to kamar Allah na gaban sa kamar yadda yake cewa kuma ibudullah eh, ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak a gaban Allah jama'a suke sa suna bauta mishi amma kuna kusa su kuna kawo musu hayaniya hmm? kuma wai mutum yace wai wai yana tafiya ma shi musulmi ne kuma a har ma ahlus sunna da shi za a yi ta jayayya ma kan sunna ana musu akan addini ya ɓata lokacinsa wajen can yana kallo sannan aka fito daga kallon ma aka zo aka zauna sai a sake kafa wata dabar ta bata lokaci sai a yi ta hira kuma ana ana ana sharhi akan abin da aka gani a yi ta sharhi a ɓata wani lokaci mai tsawo kuma ana ana ta sharhi akan bal subhanallahi Allah abin akwai abun ban takaici walla a cikinsa abun takaici musulunci gashi nan ga matasa tululu a cikin musulunci abin matasa wace wani irin matasa ne wani irin matasa bayan da za a yi musulunci ya yi alfahari da irin wannan irin wannan samartaka addini yana alfahari da samari kuma Allah ya yi magana da muhimmancin samari amma wani irin samari ko wani irin samari haka ne wal salata masu tsayar da sallah su kiyaye ta akan lokacinta su ba ta muhimmanci rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wai iqamis sala kasuwanci da sana'a da wasu abubuwa da suke komai na duniya baya shagaltar da su akan tsaye da sallah shine wayanda Allah ke yabo to in ya fito ma daga wurin kallon ma sallan kaga yanda zai bubuga ta sai sai inda kai ne za a ce ka bada maki ba tun kafin ya gama ma za ka juya kai ka takardar makin ma ka keta ta ka yayyaga ka zubar gaskiya bata lokaci irin wannan bata lokacin annabi ya ce duk wanda bata lokaci farkon ka tashi ba sai an tambaye ka kan lokaci lokaci dama annabi ya ce ne a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wayan Bukhari da Muslim yake cewa ne maghbunun fihi ma kathirun minan nas ni'imatan maghbunun fihi ma kathirun minan nas wayannan ni'imomin guda biyu maghbunun fihi ma kathirun minan nas da yawa cikin mutane suna hasara suna hasara a cikin su hasara na har abada ni'imomi guda biyu kamar sahabai sun tambaye shi menene imomin nan su wadanne ne don su sani su kiyaye sai ce a sihhatu wal fara lafiya da lokaci farak shine lokaci mutum ya zama ga lokaci da dama da zai samu amfani a rayuwarsa duniya da lahira amma gaba ɗaya sai tozartar da lokacinsa kuma ranar lahira sai an tambaye ka wannan lokacin kuma sai an tambaye ka samartakanka la la tazalu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba zai ba za ta gushe ban ya tashi a kabari sai an tambaye shi hudu kafin ya yi gaba sai amma tambayoyi hudu ya amsa su fi umrihi fi ma afna wa fi shababi kaga hada ma samartaka da kuruciya shabab shababi fi ma abla sai ina aina ka tsofar da shabab naka samartakanka da lokacin da Allah ya baka kana matashinka da ƙuruciyanka me kai a rayuwarka me kai na addini me kai wa Allah sai maka bin tambaya ka je kallon bal don gaba ɗaya lokacin sa ma yafi ba bal mafi yawan lokacin sa sai kuma ya je da bacci ya je ya sa talabijin a gaban sa ko ya je filin bal idan babu lokacin ba talabijin za a yi bal ba sai je filin bal can zai je ɓata lokaci ba wani abu da zai yi shi ya sa mutane mafi yawa suke ba sa kokari a makarantu ba a cin jarabawa da yawa ba saboda abubuwa da irin wannan duk sun dauke musu hankali su turawan fa wallahi ba sa wannan ba da lokacin ah to kun ma turawan su ba da lokacin nan ma ba zikiri ba salati da ma a sun suka yi ba mamaki ne amma su sun san muhimmancin lokaci ba yadda za a yi su bata lokacin su a irin wannan ba za su tsaya su yi karatu su abin da zai amfane su a rayuwarsu duk da ba su da wani amfani a lahira amma a duniyan suna gyara duniyar su ba sa da lokaci ka gani Allah taimake mu to saboda aka ce ce wal muqimi salata to na uku kenan siffa ta uku na hudu shine wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su min ba'dil lazi razaqnahum kenan shi yasa ya ce wa mimma min din nan tabi'idiyya ce wato wani bangare na abinda muka azurta musu suna azurta su suna ciyarwa suna ciyar da shi ga daga falalan da Allah ya ba su suna ciyarwa ta fuskokin alkhairi Allah ya taimake mu ya dace ya ba mu dacewa na'am والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Allah subhanahu wata'ala ya ce walbuduna sannan kuma raƙuma raƙuma shine albudun albudun raƙuma kenan don jam'i ne na badana albadana wato raƙumi ɗaya kenan walbudun jam'i kenan raƙuma na halaku mun sanya su gare ku min lahi suna daga cikin alamomin addinin Allah lakum fi khairun kuna da alkhairi a cikinsa. ai wato al'ibulu a samina wato raƙuma masu ƙiba masu mai an kira ta da albudun kamar yadda malam yace miyar budunan wadda libadanatiha wa sami ha ta gani saboda ƙibanta da girmanta shi yasa aka kira ta da wannan suna albudun. Waje ya ce mun sanya ta su zamo alamomi ne na addini da Allah shar'anta maku ya ta ga bayinsa ibnu kasir yana cewa kaunuha min sha'a'irin din kasancewansu daga suna cikin alamomin addini hatu huda ila baitihi alharam ana kawo ta domin ayi hadaya da ita zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma bal hiya afdalu ma yuhda domin da ita ma ita ce ma mafi alkhairi mafi fici ko mafi darajan abin da ake hadaya da shi yasa wanda yazo aikin haji to mafi daraja shine ya sayi raƙumi ya soke hadayarsa in yayi tamattu ko kirani amma bai da halin raƙumi kuma to sai ya sayi sa'a in bai da halin sa kuma sai sayi awaki da rago ko tunkiya ko abin na amma sayan mi shi ya fi lada shi ya fi falala to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ita ma an zakuma ma an sanya su alawomin addinin Allah ne ana yin ibada da su saboda haka su ma a girmama su don haka sai Allah ya ce a fadkuru ko fadkuru isfadkuru ismallahi alaiha sawaf ku ambaci sunan Allah a kanta idan kuka zo yanka ta kenan ku ambaci sunan Allah alaiha akan raƙuma in za ku in za soke su sawaf suna masu dage da kafa daya suna kan kuwa uku shine sawaf sawaf jam'i ne na as na ce wannan wannan raqumi albadanatu safa wato raƙuma da take tsaye kan kafa uku kun yadda ake yanka raqumi sunnar yanka raqumi ko soke ta sai a kafa kafa za ta kafar gaba kafa ɗaya ta gaba za a daga sai a ɗaure haka sai a lankwasa shi aka ɗaure sai ta zamo tana tsaye kan kafa uku to lokacin da za a soke ta kenan a daidai nan ne akwai wani wuri a nan ake sokawa a ƙasan wuyar daga ƙasa wajen ƙirjinta zuwa za da wuka za a ɗauko a gurin kawai sai a sa sai a soka ana sokawa ciki sai jini ya tsarto in ne ya tsarto shi kenan ana sokawa nan zai kai sai fadi to yankansa kenan shi ba kwantarwa ake yi kamar shanu ko akuya ko kaza a yanka ba shi wannan ba ta ce sunnata ba abdullahi dan umar kamar yadda a sahih bukhari abdullahi dan umar ya zo yana wucewa sai ga wani mutum yana so ya yanka zai layya yana so ya yanka raƙumi ya kwantar da raƙumin ya daddaure kafan ya mutanen sa sun zo sun taru an danne zai sa ya gyara wuyan zai sa wuka sai wani umar ya dakatar da shi ya ce ai wannan ba sai ta ce sunnar yanka raƙumi ba a tsaye ake soke ta ka tsayar da ka kwance ta gaba daya ka tsayar da ita ka ɗaure kafa daya a tsaye tana tsaye kan kafa uku shi shine shine ake cewa sawaf wato raƙumar da take tsaye kan kafa uku ita ce asafa jam'i kuma sawaf su da yawa ne su da yawa ne tuka haka za a za a daddaure kafa ko kafa ɗaya daya za a daddaure a sama sai a ta a ta a soka wajen shi yasa ake cewa nahar an yunhar shine a soka ta ita ba yankawa ake haka ba sokawa ake yi sunnan ta kenan ita ita raƙuma ka gani ko shi raƙumi an gane ko to shine yace ku ambaci sunan Allah alaiha akan yanka su idan za ku yanka su ko za ku soke su kenan su raƙuma sawafa suna masu tsaye akan kafafuwa uku an daure daya tsaye fa idza wajabat junubuha ka gani wato idan wato sasaninta ya faɗi ƙasa wato gefen ya faɗi ƙasa sasanin sa gefen gefen ta kenan haƙarƙarin nan gefen da nan gefen ko ta faɗa ta nan ko ta faɗa ta nan wajabata nan ai sakalat idan sasanin raƙumin ya faɗi a ƙasa shine idza fa idza wajabat junubuha idan sasanin ta ya faɗi ƙasa kaga tayan yanku kenan kaga za ta mutu kenan ko to take nan sai ku gyara ta sai ku ci abinci sai ku ci naman ta fakulu minha sai ku ci daga wannan naman kenan ai idza sakatat alal ardi ba'da nahariha in ta fadi a kasa bayan an soke ta wannan kinaya ce ta mutuwa kenan shine ma'ana kinaya tuni anil maut shine ake cewa wajabat junubuha sasannin ta yi fadi wato keffan ta yi fadi fadi ƙasa shine ta mutu kenan to shikenan sai ku gyara ta ku yanka wato ku fede ta ku gyara naman ta sai ku yi amfani da naman fakulu sai ku ci min ha daga naman ragumin wa imu kuma ku ciyar da alqani'a mai wadar zuci wanda baya roko shine alqani'a wanda yake da mawadacin zuci mai wadar zuci shine alqani'a kai ku ciyar da shi gashi mabukaci na yana da wadar zuci baya roko ba wai don ba shi da ya wadatu bane yasa baya roko bi'a ce Allah ne bai nasarta wannan saboda karka ce wani banda girman kai shi bai da shi ya zo mana ya roka kanka in kai haka kamar kana kana attacking abin da Allah ya tsara ne a cikin halittarsa mutane yanda Allah ya dabi'antar da su kowa da irin dabi'arsa ko ba yadda zaka dauke mutum akan ɗabi'ar da Allah ya dabi'antar da shi a jini jininsa haka Allah ya yi shi kuma Allah bai zai kama da laifi don me kai za kama da laifi ka gani saboda haka alqani'a mawada mai wada zuci ne wanda la yasalu ka gani innahu yasbiru wa yaktafi bima utiya yana wadata da abin da Allah ya bashi gashi bashi da komi amma ba zai roko ba sai dai a ga alamar akwai bukata ga wani shi yasa ma annabi a hadisin muslim hadisin wannan khabisatu ibnu muharik ibnu muharik khabisatu ibnu muharik ɗaya daga cikin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai yake bayyana annabi cewa yana cikin matsala da damuwa to shi ne sai annabi ya gaya masa ya ce ya kai hamisa wato habisa kai ya kai habisa ka sani cewa fa roƙo ba ta halatta sai ga mutum mutum uku su kan Allah ya ba su izini su yi roƙo ne yake cewa mutumin da rajulun ijita hatu ja'iha mutumin da musiba ta zo ta jaura kenan kamar yadda bawo shi yake cewa shi ne ja'iha jaura ma'ana kamar misali annabi yake farawa musiba ta zo ta kama dukiyar mutum in kayan gona ne gonar ta bata bai kewa ta kone ko amfani ya zama bai saba sa amfani ba fari ya lalata gonar shi kuma duk dukiyarsa ya saka wajen to kaga ya rasa abu ba shi da abu kenan a gidansa ba shi da abin da zai rayu da shi to kaga ya shiga cikin bukata to a nan shari'a ta ba shi izini shi wanda ya samu kan cikin wannan ko dan kasuwa ne wanda dukiyarsa ta lalace ko yayi asara dukiyarsa ta kare ko kuma akai gobara dukiyarsa ta kone ko yan fashi suka lalata masa suka kwace masa dukiyar sauran duk dai nau'i na musibu za zo su talauta mutum bayan da yana da hali to irin wannan to shi ya halatta ya roƙi mutane ya je ya roƙi mutane jaza lahu an yasala nas hatta ya ji ta qiwaman min aiki har ya samu abin da zai tsayu da rayuwar shi daga nan kuma sai kabi ba ba shi lasisi aka yi ci gaba kuma ya zama sana'a ba lalura ce ta gitta sai shari'a ta bashi dama irin wannan kuma shari'a ta nuna wa ɗiyanta su ne musulmai lalle su taimaka masa kaga wannan shari'a tana nuna mana cewa ko da bai zo ba to lalle a yi wani abu da za a tallaba wa rayuwar shi kada kyale shi haka yana gararan ba da iyalansa da komai su tozarta a cikin musulmi musulunci baya daga cikin manufofin addini a kyale wanda aka san yana cikin bukata kuma a kyale shi ya ji ya lalace musamman wanda da yana da hali ya fada cikin wani yanayi to a tallaba masa don a taso rayuwarsa saboda tallaba masa raya al'umma ne wanda suke karkashin sa saboda haka musulunci yana da don shi yasa musulunci shi musulunci ne ajin farko wanda ya fara yakan talauci a cikin al'umma kar ku dauka wai bature ne ya kawo wannan shugaban shi yasa nake gaya muku tun dazu a farkon karatu mun cewa babu wani tsari ko ta doka ko wani abu wanda wai za mu yi sha'awansa daga wasu mutane daban mm. addini mu ya kawo komai mm. ma faratna fi kitabi min shay komai Allah ya yi bayani yanda zamu gudanar da rayuwar mu mu ji daɗi a rayuwar mu komai ka gani amma lalacewa ne ta musulmi kawai da ci bayan kwakwalwa irin nasu wanda ya kasu ka jefa kansu gare har suke sha'awar ma wai ɗabi'a da rayuwar wasu da al'adun wasu wasu ma kafirai abin ta ci haka wannan ci baya kullum mu kiyano zama inferior kullum ka gani sai dai sai dai sai dai kawai mu dinga karba daga wasu ba wani abu da za a tsina na kai kuma kuma kwakwalwan da wane ne kome muna da yadda zamu iya yi amma kuma an jarabe mu gaba da musamman Najeriya ma musamman Najeriya nan shugabanci babu shi ne abin da muka rasa tuntuni shugabanci tun irin tun lokacin su da suka tafi shikenan su ne wanda za ka ce masu kishin al'umma da cigaban al'umma da cigaban ƙasa amma na su nan ka da suka zo baya kan ba magana suka ruguza ƙasan suka suka yi mana wato rigiman kiwaye a cikin daji aka tattake mu gaba daya aka shaƙe makwakwaron Najeriya tana nishi amma ba ko tausayi babu tana nishi tana wayo wayo amma suka da kai Allah ya kawo mana ɗauki ka gani to saboda haka sai ce masa wannan zaki shine zai dan bashi dama yi sannan na biyu na biyu mutumin da aka san shi mai arziki ne kaga wannan wanda musiba ce ta abin nan shi mutumin da aka san shi mai arziki ne kuma sai arzikin ya kare kaga su ne su biyun nan kenan da wanda yake a gona ko abin nan da kuma wanda dama dan kasuwa ne hasara same shi su biyu kenan to su ya halatta su yi kuroko kuma walle mutane su tallafa musu kar su ba su tozarta a cikin al'umma sannan na uku shine rajulun asabatu fa da talauci ta same shi yana cikin talauci da rashi hatta ya ƙulu salafatu min zawil hija min qaumihi haka annabi yace hatta ya ƙulu salafatun min zawil hija min qaumihi har a samu mutum uku aƙalla kenan minimum na mutum uku a cikin al'ummarsa cikin mutanensa ko a unguwar da yake ko a ƙauyen da yake su ce kai asabat fulanun faka ce wani yana cikin matsala su ga alama cewa wani yana cikin damuwa yana cikin matsala akwai abu a tallaba masa ba sai an ji an ce wani yaya a'a kawai a yi wani abu da za ka kai mishi a tallaba masa rayuwa wannan shari'a ce fa nemi a yi wannan wannan shi ne fa zamantakewa ta al'umma wanda a cikin rayuwar duniyar nan duk wayan abubuwan Allah ya riga ya bayyana mana shari'a ta bayyana mana komai amma mun jahilci addinin ma gaba daya to mu mu mu abun nan ban san inda muka dosa ba mun zama kaman wancan mutumin da ya zo kafirin nan wai shi la yadri min aina huwa bai san min aina huwa ka gani sannan kuma wa, wa aina huwa wala yadri aina yazhabu bai san daga ina yake ba yanzu kuma a ina yake kuma ina ya nufa duk bai sani wai shi kawai da ya gan shi ne ma kawai da shi bai san ma yadda aka yi ba to kaga wannan tunanin kaga tunani bai yi ba to kaga wannan musulunci ya koya mana wannan a cikinmu to saboda haka alqani'a da Allah yake faɗa nan atimu alqani'a ku ciyar da alqani'a mai wadar zuci wanda yake ya wadatu da roƙon mutane baya roƙo ba kuma wai girman kai bane ba kuma wai a ah, saboda a ah, saboda shi haka ɗabi'a su take yana jin nauyin yin roƙo wal mu'tar Allah ya ce da kuma al mu'tar wanda yake zuwa wajenka zai zo wajenka amma ba zai iya roƙa ba shi ma wasu malamai kuma za a fassara mu'tar cewa wanda zai iya roƙanka shi yasa a wani wuri a can wani wuri yake cewa lissa'ili wal mahrum da Allah yake faɗan sadaka da alheri da za a wa mutane da ciyarwa lisa'il wal mahrum kaga Allah ne na santa wannan lisa'il ga wanda zai yake dama ya roko akwai wanda zai iya zuwa ya roke ka saboda yana cikin bukata zai ba yadda zai iya iya sai ya zo ya ce ka taimaka min ina cikin wani hali kaga sai ka taimaka shi sa'ilu kenan wal mahrum da wanda aka hana masa roko ma'ana Allah bai sa masa zuciya na roko ba shine mahrum amma al-mu'tar yawancin malamai suna cewa mu'tar shine wanda zai zo amma ba zai iya roƙa ba yanzu misali ka zo kayan yanka a gidanka shi bai da komi gidansa ko tsoka babu gashi yana da yara yana da abin nan kuma bai da hali ya biyo ga an ka da sa ana gyarawa gashi zai zo ya ce kai sannan ku da aiki sannan ku da aiki kai lalle fa alhamdulillah amma ba zai iya cewa a bashi ba in ya dan jima ba a ce komai bai tafi zai sake dawowa amma ba zai roƙa ba shine mutar <laughs> kaga ya ce sannun ku da aiki kaga ai ya zo ya yi gaisuwa ya yi gaisuwa kaga ya kamata a bashi tunda ya yi gaisuwa ya yi gaisuwa eh kaga ya nuna yana da bukata kenan to sai a bashi ka ce kai wannan ka taka naji shi yasa annabi yake cewa Allah yake ga annabi wa amma sa'ila fala tanhar shi wanda ya zo ya roƙon kai ya tambaye ka abu karka tsawata mishi in ya zo in ba ma da ba ta abin da zaka bashi ka ce ya haƙuri ka gaya masa kaulan ma'arufa haka shi dabi'a mutu ya kamata ya zama dole sai ka daure fa sai ka daure don wani lokaci abun zaka ji kamar an zabure ka ne kawai ka faɗa ko kai tsawa ko kai faɗa ko kai kaza amma sai ka yi ta daurewa ka sabar ma kanka saboda shi dan dariya yake maka lokacin da kake irin wannan saboda abin da Allah yake son ka kai ka zama ka sifanta da shi baka yi ba sai kana sifanta da sifar da shi dan ya fi so kaga shi sai jin daɗi kana ta kuma fusa ta ubangijinka shi ubangiji ba wai fushi ne fushin sa ka dauka wai zai jawo shi ne kamar yadda kake kwatantawa kanka kai wani ya maka wani abu na jin haushi ka jawo shi yadda kake jin ba haka Allah yake ba ina ba ta fahimta don shi Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir balle kace zaka yi wani abu ka rinka sa Allah ci sai dai ka ka sa ci wa kanka Allah ba abin da zai yi abin da jinsa ina fata an fahimta to saboda haka shine ku bawa alqani awal mu'tar kazalika sakharnaha Allah ce kamar haka muka hore muku waɗannan dabbobi ka gani Allah amana yake cewa kulu min ya alhadaya wa ati mulkani ay almutaaffif wanda ya kame mai kamun kai wanda baya roko wal mu'tar ay asail shi kuma nan kaga ya fasara motal din da sa'il dama malamai sun fasara biyu wasu ce mai roƙo wanda zai iya zuwa ya roƙa din wasu kuma suka motar shine wanda zai zo wurin shi shi kanin kuma baya zuwa shi ba zai zo ma kofar gidanka ba ba zai je kuma inda kuke ba amma kuka haɗu zai za ku gaisa kaga Allah shi ya halitta kuma ya san halittarsa shi yasa ana bayani kawai kana ga abin da Allah ce sai ga kawai eh gashi nan fa haka ne to haka abun yake ba wai girman kai ne yake sa shi bai zo baya abin nan ba balle a fassara shi a ce mai girman kai kamar yadda mutane wasu a lokacin annabi suke cewa wasu suke cewa Abubakar yana da girman kai annabi ya ce ku daina ga yan fadar haka shi Abubakar mutum ne mai shiru shiru wai girman kan suka ce saboda shiru shiru ne shi bai cika magana ba wani kuma sa haka ne baya surutu bai cika hayya hayya ko ina ya zauna ya ta magana ba amma kuma sai wasu dinga fassara shi da wata fassara daban kuma ba ko ɗaya babu wannan tunanin a ciki kawai shi ɗabi'arsa ɗabi'atan ne aka yi shi ya haka aka halice shi ba ya surutu kuma ai rashin surutu ma shi fi alheri yi matukan dai abin zaka faɗa za a dan zame dama shi yasa ce man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda shiru yana da tasiri yana da amfani ba sai kai ta surutu ba sai ga mutum mai shiru shiru ne ba ruwansa kaka Allah ya halice shi ka gani to saboda haka sai ya ce a kala Ibn abbas wa kala razi ibn abbas ne fassara wannan ya fassara shi ma da wannan fassarar imam fakarur razi yake cewa al abin da ya fi kusa da ma'anar waɗannan kalmomi guda biyu al a wal an al shi al qani'u huwa radi bima yudfa'u ilaihi, wanda yake gamsuwa ya yarda da abin da aka bashi min gairi su'alin ba sai ba tare da roko wal ilha da naci ba shi baya naci baya roko kuma duk abin da ka bashi zai ce alhamdulillah ba ya cewa yanzu don Allah wai ka ji kaza bai bani fa haba kaza aka bani ni matsayina a ba ruwan baya duk abin da aka bashi zai ce alhamdulillah sai gode wa Allah ko kaɗan aka bashi ko mai yau aka bashi duk baya mu kuma sai maka fara'a ya maka godiya gwan sai tafi kuma ya koyi ta fara'a da shi ba wani abu ko da ka ba wani sama da shi ko da yana ganin shi ya fi wancan to ba zai korafi ba wannan shine alƙani'a kamar yadda shi fakar razi kuma shi ma yana da yana da lahu maska kafin lugha duk da yana da aƙida ta itizal in ka shiga cikin tafsirin sa kana karantawa Za ka amfana da nahawu da balaga da larabci lug'a sosai da kuma abin da ya shafi al'akal hankali yin gamsar da mutum ta hanyar hankali duk ka amfana da wannan cikin tafsirinsa amma ka koma wajen wasu lokacin ka koma ka faɗo wajen sifat da wasu abubuwa haka irin wanda yana da matsala don shi a mutazil yana cikin itizal inda u aqidatul itizal kuma innahu a halin kalam amma daga karshe ya tuba da wannan aqidar yadda ya ce mun bata lokaci wajen akidar banza na ilimin kalam mun bata lokacin mu kawai a banza ya rubuta littafi ma kuma ya tuba ne bayan ya rubuta tafsirin <laughs> ka gani to ka kaga shi yana da uzuri ai tunda ya bayyana ya ce duk ilmul kalam din nan ya watsar da shi ba akin banza ne kaga kenan ba za ka kama da abin da ya faɗa na ilmul kalam a cikin tafsirin shi ba kai in ka zo sai ka wuce wannan sai ka amfana da inda zaka amfana kaman zamakshari ne shi ma mu'tazil ne mu'tazili ne yana nafiyu sifat da ta'wili sosai za ga tawila na tawilul ayat ayatu sifati wal ahkam da sauransu amma zaka amfana wajen balaga da lugha da nahawu shi ma suna da lugha mutanen masu mai ƙarfi shi zamakshari imamu zamakshari mai tafsirin kasha eh? a ah, to ai ko asabar da ladi ne dama aka saka to asabar da ladi yau ma sun committee za ku da asusun sa wanda bai samu ya ba jiya ko ma ka yi jiya ma ka kara to ake alheri so ake a kara jama'a ya kamata mu abin nan ko naira biyar ko naira goma ne ka jefa karkare na abin da za ka bayar shi ma baka san me Allah kyautata niyya ake bukata abin da Allah ya baka ka saka ka taimaka zon tafiyar da addini saboda kai ma ka nuna don yana cikin sha'iru sha'iru lahi nan wanda ake fara man yu'azzim sha'ir Allah duk wannan yana daga ciki domin kana da kishi kana da son ka ga cewa addini ya ci gaba kar a samu matsalar tsagaro kai ma ka sa naka gudumawa amma kada ka dinka nokewa kullum ka dinka noke ce kana tunanin ce ka taimaka ka dauka sai can su uh, alajuwa ne alajuwa ne in an je aljanna za ce uh, alajuwa ne kai ma ba aljanna kake nema ba ko ka mutso shi ya je shiga aljanna ban da kai saboda haka duk abin da kake da shi ba ga uh, wallazina la yajiduna illa juhudahum Allah yake abin nan wanda ba su da abin da suka samu ko yaya ne suke bayarwa su ma Allah yana yabon su saboda ko naira biyar ne ko naira goma ne ka mallaka aljihunka ciro ka saka baka san albarkan da Allah zai maka ta wannan sababin ba amma ana addini na neman gudumawa ka kauda kai kuma kana da yadda za ka yi kaga wannan akwai matsala Allah kyauta to shine yake cewa ka gani ko yake cewa wannan shine alqani ako almutaafif kenan abin nan kai lazi yarda al huwa radi bima yudfa'u ilai min ghairi su'alin wala ilha wal mu'tar shi kuma mu'tar huwa alladhi yata'arradu shine wanda yake bijiro kansa ya zo da kansa wa tulubu ya nemi a bashi wa tarihin ya dinga bijiro musu da yana bijirowa ba tare da ya ka ba halan ba da halin hali bayan hali zai zo zai muku sannu assalamu alaikum zai zo ya zauna za ga mutum ya zo yana da bukata amma zai iya zuwa wajen inda kuke inda yake ganin zai iya samu taimako zai zo ya zauna ya gaishe kuma ba wai sai ma wurin ilayya ko lai inda aka yi laifin abin nan ba zai zo ya zauna lafiya lafiya kaza kaza a dinga labari ana hiran abin nan zai rinka nuna muku alamun yana da bukata amma ba zai roƙa ba zai tafi wani lokaci ne sake zuwa amma ba zai roƙa ba tabbas kuma yana da bukatar ne kuma galibi bai cika yin haka ba sai in bai da kaga irin waɗannan su ma a taimaka musu kaga duk Allah ya nasanta wannan don Allah don mu fahimci cewa duniyar nan fa an yi ta ne don jarabawa jarabawa ce duniya gaba ɗayanta kar ka ɗauka wai wani abu ba wani abu ka zo jarraba ka aka zo a yi za ka yi cikin masu da'a da girmama Allah da manzonsa ko a'a shine kawai manufar ba wai ka zo ne ka miƙe kafa ka yi abin da ka dama ka yi kaza a jarrabawa ce ga abin da Allah ya ce a yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza abin da Allah baya so kaza kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu Allah ka ba mu dacewa ka gyara mana zukatanmu Allah ya ce kazalika sakharna halakum la'allakum tashkurun kamar haka ne muka hore muku waɗannan dabbobi ka gani muka hore muku waɗannan dabbobi la'allakum muka hore su gare ku ku amfana da shi la'allakum tashkurun domin ku gode wa ni'imar Allah ai misal zalika taskir kenan albadi irin wannan horewa da muka yi maku ja'alnaha munqadatan lakum muka sanya wayannan dabbobi kaga Allah cewa ya sakharnaha muka hore muku su sakharnaha ai muka sanya su mun kadata masu jayuwa lakum gare ku ma da kamata a jisamiya tare da girman jikin jikunan su kayan raƙumi ya ga dama ya tukure waye isa ya kama shi ko shi sa amma dan adam Allah ya hore masa shanu duk rigiman shanu sai sun kama shi sun dawo sun kada shi sun yanka duk rigiman shi ka dubi wanda dan adam ma ka ga zai dan adam zai je kama zaki su shiga jeji su kamo kura <laughs> dan adam Allah ne ya hore wa dan adam wannan ka gani har bauna ana kama ta duk rigimanta dan adam yana da dibaru da zai kama ta ya sa ta a tarko ka gani mun hore muku su tare da girman jikinsu likai tashkuru laha domin ku gode wa Allah ala in amihi akan ni'imansa da ya maku lan yanala laha luhumaha لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Allah madaukakin sarki ya cike wannan ayoyin da ya magana akan wannan sha'ira ta aikin haji da umra da layya sai cike ayar da cewarsa lan yanala Allah luhumuha naman su ba su kaiwa ga Allah wato Allah ba wai naman dabbobin da kuka yanka yake bukata ba balle ka ce kayanka kaza ka adadi kaza kayanka kaza a abinda Allah yake bukata a wurin ku shine takawa tsoron Allah ka don Allah ba wai nuna alfahari da riya ba sai yasa ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha naman dabbobin da kuka yanka da jinin da kuka kwararar ba su kaiwa ga Allah lan yasila ilaihi ta'ala ba su kaiwa ga wani abu na naman su ko jini baya kaiwa ga Allah walakin yanalahu yanaluhu taqwa minkum sai dai tsoron Allah takawa daga gare ku ne ke kaiwa gare shi ai walakin yasila ilaihi taqwa minkum tsoron ku tsoron Allah ku ne yake kaiwa gare shi bi kuma awamiri saboda kun yi aiki da umarninsa wa talabukum ridwanahu kuma kuna neman sa shi yasa kuka yi abin da yace ku yi don duk wanda yayi abin da Allah ya nemi yayi to wannan yana ya nuna yana neman yardan Allah kenan amma baka yi abin da Allah yake so a yi baka yi amma ka ce kana neman yardan Allah to wannan wannan yaudaran kai kenan da ayyuka fa wayannan ayyukan da su ne za a maka sakai za a maka hisabi ranar alkiyama wayannan ayyukan da ake cewa ka yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza din nan da su ake lissafi za a yi maka ba wai burin ka da burin da kake kawai kai ka shiga aljanna kai musulmi ne kai shikenan kuma ku sani wayannan abubuwa ɗabi'u musuluncin nan kar ka takaita waya kan sallah da azumi shikenan dama Allah ya riga ya soki mai wannan tunanin ya ce laisal birra an tuwallu a qibla kibar mashriqi wal magribi ba wai ku fuskanci gabas kuna sallah ku fuskanci kaza ko arewa ko kudu ko abin nan gwangwadon inda kake ka'aba take gare ka in kana gabas da ka'aba kaga za ka kallo yamma kenan in kana yamma da ka'aba za ka kalli gabar in kana kudu da ka'aba za ka kalli arewa in kana arewa da ka'aba za ka kalli kudu ba wai wannan shine fa addini ba kawai a wata aya mai tsan Allah ya kawo addini nan shine kai imani da Allah da manzo da mala'iku da waye da waye ka ciyar da dukiyarka kai kaza kai sadaka kai waye su wayennan su ne addinin amma ba wai an ce sallah da azumi ba su da kima bane ba su ne ma ginshikin addinin ai kaman sallah din annabi da kansa ya ce imaduddin sallah wanda sallar sa bai kyau ba ba za ka bi sauran ayyukan ba Allah ka shirya da mu to saboda haka yace abin nan a jinin a jinin ba zai kai gare shi ko nama ba sai dai kawa daga gare ku da yi don Allah kazalika kamar haka na halakum muka tore muku waɗannan dabbobi Allah don ku girmama Allah subhanahu wataala alama hadakum akan abin da ya shiryar da ku karrarahu litta'kid ya maimaita kazalika sakarna halakum don ya ya fade ta a can baya sai sake maimaita wannan kalmar anan ya maimaita ne wato kazalik eh, ya mai litta aki saboda karfafa maganar ya kamata ku yi tunani a cikin wani al'amari yadda Allah ya hore muku waɗannan dabbobi kuke sadafa su da kuka dama kuma ya ba ku izini ya halatta muku ci naman su ku ji daɗi da madararsu da komi ku amfana da wayannan dabbobin horewar Allah ce gare ku ba wata dabara ku bace ba saboda ku gode wa Allah akan wannan ni'ima don ku dinga aikata abin da yake umarninku da aikatawa saboda haka yake cewa ah, wa kazalika ja'alna lakum ja'alna ha munqadatan li li litukabbiru la ala ma arshadakum ilayhi min ahkami dini sai Allah ya ce wa bashiril muhsinin kuma ka yi bishara ga masu kyautatawa ai bashiril muhsinin wanda suke kyautatawa cikin addini da cikin mu'amalarsu fi a'malihim bis sa'adati wato masu kyautatawa masu kyautatawa shine al ihsan shine an ta'budu laka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka shine al-ikhlasu fi a'malid din tsalkake Allah cikin bauta kadai tashi kadai yi domin sa shine ihsan shi yake rubi da musinin din ina ba ta an fahimta don haka yace shine abin nan kai musu bushara da samun sa'ada da jin daɗi da ni'ima da farin ciki ranar lahira wal fawzi bidarin na'im da rabauta da gidan ni'ima shi ne aljanna Allah ka sanya mu cikin su abinda mu faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kansa abinda muka yi kure Allah ya shafe mu baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma gobe insha Allah ta'ala